يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم لهبي بيو دوات رمضان بايع hijirar الله صلى الله عليه wa alihi وسلم sallam da shekara بيو da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne majalisunmu na farko a darasinmu na tasirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan alkur'ani watan rahama watan gafara wanda shine watan Ramadan wanda Allah maɗaukacin sarki yayi mai kirari da shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan kamar yadda aka saba kafin fara karatu ko tashi inda muka kwana a shekarar da ta gabata akwai muqaddimat muqaddima ta farko shine tunatar da junan mu gaba ɗaya dangane da al'amari na rayuwa kamar yadda muka gani kamar yau ne muke cewa mun zo ƙarshen darasin tasiri na shekarar da ta gabata ga shi kuma har yau a irin wannan lokaci a irin wannan wuri Allah maɗaukacin sarki ya sake dawo da mu muna cewa mun fara darasinmu na tafsirin Alƙur'ani na wannan shekara. Babban darasin da za mu ɗauka a wannan shi ne yadda rayuwarmu take tafiya, yadda rayuwa take gudu ba tare da tsayawa ba. Daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin ana neman kusan shekara ɗaya. a rayuwarmu za mu ce shekara ɗaya ta ƙaru a rayuwarmu ko ko za mu ce shekara ɗaya ta ragu a rayuwarmu an rage shekara ɗaya a cikin littafin shekaru na ajali da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ga kowanne ɗaya daga cikinmu na cewa zai rayu a wannan rayuwar ta duniya. Da haka yadda muke ganin wannan kwanakin suna tafiya kamar kiftawar ido haka kuma shekarun suke tafiya kamar kiftawar ido kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari cewa daga cikin ashraqus sa'a daga cikin alamomi na tashin alkiyama akwai taqarubuz zaman akwai saurin lokaci saurin wucewa na lokaci yadda zaka ga shekara ɗaya tana tafiya kamar wata ɗaya, wata ɗaya yana tafiya kamar mako ɗaya, mako ɗaya yana tafiya kamar wuni ɗaya, wuni ɗaya kuma yana tafiya kamar awa ɗaya, awa ɗaya kuma tana tafiya, banza Allah ya ce kamar a ɗauki busasshen ganyen dabino a tunna mai wuta ya kone, shi ne tsawon lokacin da awa ɗaya take komawa a rayuwar mutane. da haka lokacin yana gudu ne kamar za mu ce lokacin yana gudu da mu zuwa ga kaiwa ajalin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mana a rayuwa. Idan mun fahimci wannan, mun gane cewa rayuwa tafiya take ba ta tsayawa, to lallai akwai abin da yake wajibi a mu, Babban wajibi da yake kan duk wanda rayuwar shi take irin wannan tafiyar take irin wannan gudun shine ya nemi guziri ya yi tattali ya yi guziri domin inda zai kai inda rayuwar shi za ta tike idan wannan tafiyar ta tsari daga kowa yana buƙatar guziri guziri kala biyu ne akwai guziri na duniya akwai kuma guziri na lahira duk matafiyi a duniya idan zai yi tafiya yana buƙatar guziri guzirin nan kuma ya danganta da inda za ka da kuma ya danganta da irin lokacin da za ka ɗauka a wurin da za ka da duk wanda zai yi tafiya zai je gari kaza ko zai je wuri kaza kai tsaye yana hararo wani irin guziri ya kamata ya tattala nawa ya kamata ya tattala na kuɗi nawa ya kamata ya tattala na abinci nawa ya kamata ya tattala na wurin zama nawa ya kamata ya tattali na tufafi da kaya da zai yi amfani da su a wannan tafiyar duka waɗannan abubuwan suna zuwa a tunanin mutum a lokacin da tafiya ta faɗo miki ba wanda zai tashi kai tsaye ya ce kawai yana cikin tafiya a hanya bari kawai ya kama hanya yayi tafiya ya tafi wani gari ba tare da irin wannan tunanin ba ba tare da irin wannan shirin ba idan aka ga mutum ya yi wannan to wannan ya tabbatar da cewa a al'adance a ɗabi'ance wannan mutumin mahaukaci ne wanda zai tashi zai yi tafiya kawai bai san ina za shi ba bai da guzurin tafiya bai da komai da ake yi shiri na tafiya a kai amma kawai ya kama hanya wai tafiya zai a ɗabi'ance ɗan adam mai hankali cikakke zai kalli wannan a matsayin mahaukaci wannan a matsayin wanda bai da guziri na tafiyar duniya kenan to ina kuma ga wanda bai da guziri na tafiyar lahira tafiyar da kullum tafiya ake yi ba a tsayawa tafiyar duniya ana iya samun wuri a tsaya ana iya fasa tafiyar ma a dawo gida ana iya a tafiyar a yada zango a ce za a huta na wasu kwanaki kafin a ci gaba da tafiya saɓanin tafiyar lahira wadda ita ko bacci kake yi tafiya kake yi in dai rana na motsi a sama to tafiya kake yi ba ka tsayawa ba za a ce mutum ya tsaya daga tafiyar layira ba sai dai idan rana ce ta tsaya ta daina tafiya aka daina irga sakon aka daina irga minti aka daina irga awa to shine za a ce mutum baya tafiya wanda kuma wannan bai taɓa yiwuwa a rayuwa sunnar Allah shine rayuwar tafiya take yi to haka kuma ajalin mutum tafiya yake yi gudana yake yi da haka batun dole ne idan ya san cewa baya iya yin tafiya a duniya sai da guziri to dole ne a tafiyar lahira ya zama cewa shi ma dole ya tattali abin da ake guziri da shi domin tafiya lahira menene ake guziri da shi domin tafiya lahira Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri domin mafi alkhairin abin da ake yin guziri da shi shine taqwa shine jin tsoron Allah aikata abin da Allah ya yi umarni da kuma nisantar abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana a aikata to wannan shine mafi alkhairin guziri babban guzirin da za ka yi don tafiya lahira a ganka inda Allah ya ce a yi tana aiwatarwa a ganka inda Allah yake kada a yi kana nisanta to wannan shi ne babban guzuri da tattali da mutum zai yi domin wannan tafiya ta lahira bambanci tsakanin guzurin duniya da guzurin lahira yana da yawa akwai bambance-bambance masu yawan gaske shi guziri na duniya yana kai mutum ne ya kubutar da shi daga wahala ta duniya idan mutum zai yi tafiya da yi guziri ba zai yi wahala ta tafiyar ƙafa ko saboda ba shi da kuɗin da zai hau abin hawa da yi guzirin kuɗin mota ba zai wuni da yunwa saboda bai yi guzirin abinci ba zai wuni da kishi saboda bai yi guzirin ruwa da zai sha a tafiyar ba zai wuni da kaya da ƙazanta da datti saboda bai yi guzurin kayan da zai rinka sawa a tafiyar ba duka wannan wahalhalu ne na rayuwar duniya wanda idan mutum bai yi guzuri na tafiyar duniya ba yana fuskantar waɗannan matsalolin haka kuma zai yi kwana na wulaƙanci da ƙasƙanci idan bai yi guzuri na masauki da zai sauka a ciki idan ya je inda za shi ba duka waɗannan wahalalu ne na gargar jikin ɗan adam da rayuwar duniya to amma idan mutum ya yi kuɓuce bai yi guzurin lahira ba to wannan kuma ba irin wannan matsalar yake samun kanshi a ciki ba yana samun kanshi ne a azaba ta dindindin azaba ta tashin hankali idan ka je lahira ba guziri za ka haɗu da bala'in da baka taɓa jin labarin shi ba tun daga lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar rai idan ba ka da guziri na tafiya lahira daga nan mutum zai gane kuskuren da ya yi sannan bayan nan a ɗauke shi a saka shi a cikin ƙabari a kulle ko ba shi da guziri na zama a ƙabari a nan ma zai gane cewa lallai ya yi kuskure a rayuwa tun da ya shiga ƙabari babu guziri sannan kuma a tashi ranar tashin alƙiyama ƙarshe kenan ya zama ya haɗu da Allah ba guziri, to anan zai gane cewa ya yi asarar duniya da lahira, ƙarshen taɗewa kenan a rayuwa. Daka idan mutum ya kuskura ya bar duniya ba tare da guziri ba, to zai haɗu da bala'i wanda baya yankewa a wurin rai, a wurin zaman ƙabari, sannan kuma a wurin tashi a ranar al'iyama. da aka wannan yake nuna mana guzirin layira ya fi mahimmanci ya fi abin da ya fi cancanta a mai da hankali a kai fiye da guzirin tafiya ta duniya wanda mutum yakan fasa tafiyar in bai da guziri to lahira ya fi cancanta a yi matattali a yi guziri, saboda kada a fuskanci waɗancan matsalolin da aka lissafa. Guzirin duniya abinci ne da abin sha da abin hawa da masauki da kuma ɗan kuɗi da mutum zai riƙe na kota kwana amma guzurin lahira kamar yadda ya gabata shi shine ƙawa, kuma taƙawar tana ƙunshe da sanin Allah duk wanda ya haɗu da Allah bai san Allah ba to bai da guziri idan mala'ikun mutuwa suka zo maka baka san Allah ba to baka da guziri sannan kuma idan aka sa ka a kabari baka san Allah ba baka da guzuri saboda shine tambaya ma ta farko da za a fara yi maka man rabbuka wane ne ubangijinka idan ya zama baka da masaniya akan Allah iliminka ya tattari ne kawai akan sanin harkokin duniya amma baka san Allah ba da sunayen shi da sifofin shi baka da wannan ilimin to za ka haɗu da mala'iku a kabari babu guziri to haka kuma za ka tashi ranar alkiyama babu guziri da haka guziri na farko ka san Allah sannan kuma abu na biyu ka so Allah san Allah yana daga cikin manya-manyan guziri na lahira ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله na amanu ashaddu hubban lillah Allah ce masu imani sun fi kowa tsananin san Allah da haka guzarin san Allah idan ka haɗu da mala'ikun mutuwa babu san Allah a zuciyarka ka haɗu da mala'iku a ƙabari babu san Allah a zuciyarka ka tashi rana al'iyama babu soyayyar Allah to ka yi tafiya babu guziri. duk bala'o'in da rashin guzuri yake haifarwa to za ka haɗu da su a waɗannan ranakun sannan yana daga cikin guziri da mutum zai yi na lahira shi ne mutum ya kau da kai daga duk wani abu wanda ba Allah ba ya zama Allah kaɗai ne a gabanka ba ka bautar a kowa sai Allah ba ka neman agajin kowa sai Allah ba ka miƙa wuya ga kowa in ba Allah ba, ba ka dogara da wani in ba Allah ba, ka kau da kai da duk wani wanda ba Allah ba ba ruwanka da shi. Allah kaɗai ka sa a gaba, duk wanda za ta kama sai wanda Allah ya ce a kama, duk wanda za ta ƙaunata sai wanda Allah ya ce a ƙaunata. To wannan shi ne babban guziri da mutum zai riƙe domin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala a ranar al'iyama ya san Allah ya ƙaunaci Allah sannan ya yi watsi da duk wani wanda ba Allah idan ka samu wannan to su ne za su tabbatar da taƙawa a cikin zuciyarka domin idan ka san Allah to dole za ka so Allah mutum yana son Allah ne gwargwadon yadda ya san Allah, tana ƙara sanin Allah soyayyar Allah tana ƙaruwa a cikin zuciyarka. Idan ka san Allah ka so Allah, to lokacin ne za ka yi ƙauya ga Allah, duk abin da Allah ya ce a yi za ka yi, saboda kana son Allah, kuma ka san wane ne Allah. Soyayya tana nizumta ɗa'a. Idan kana son abu, to duk abin da ya sa ka kana yi saboda wannan soyayyar. muna ganin waɗanda suke zuwa su kashe kansu su kai kansu inda za a kashe su saboda ƙaunar wanda suke goyon baya to ina ga kuma san Allah Da ka idan tana son Allah ɗa'a ta kai tsaye sai abinda Allah ya ce a yi za ka yi abin ya ce a bari za ka bari to wannan shine haƙiƙanin soyayya da Allah لو كان حبك صادقا la innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda gaske kake yi kana soyayyar kana ƙaunar shi kana san shi to da an ga alamar ɗa'a da biyayya a tattare da kai domin duk masoyi yana yi ma masoyin shi ɗa'a da biyayya da haka wannan shine ginshiƙin guziri da mutum zai samu domin fuskantar Allah subhanahu Ta'ala a rayuwar da take fuskantar mu a nan gaba shine guzurin lahira mafi girma da mutum zai yi tattali muqaddima ta biyu bayan wannan muƙaddimar wadda wannan tana da alaƙa da ita shine mutum ya tabbatar cewa yana yin abin da ya zo yi duniya kenan dole ne ka nemi mai ka yi duniya idan ka gano mai ka zo yi duniya to dole a ganka kana yin abin da ka yi duniya domin ba ƙaramar asara ba ce a ce ga abin da aka kawo ka yi a duniya kuma kai abin da kake yi daban saɓanin abin da aka kawo ka yi duniya ko uba ne ya ɗauki ɗanki ya kai makaranta ya kai jami'a ya ajiye shi sai dai bincika ya ga wannan yaron da aka kawo shi karatu kwata-kwata ma zai shiga aji wani abin daban ya zauna yana yi a wannan makarantar da aka kai shi amma abin da ya shafi karatun gaba ɗaya ba ruwan shi da shi shin za su wanye lafiya da wannan mahaifin ba za su wanye lafiya ba to Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu a matsayin mu na ‘yan adam ya ba mu labarin cewa ya halicce mu ya kawo mu duniya kafin a samu a duniyar an tsara duniyar da duk wani abu na buƙatunmu na rayuwa na yau da kullum a duniya Allah ya tsara shi ya aje shi sannan sai ya ɗauko mu ya kawo mu ya zuba mu a duniya akwai dalilin da yasa aka zaɓe mu aka kawo mu duniya aka aje mu akwai abin da Allah yake so ni a wannan rayuwar ta duniya shin yanzu a matsayinka da shekarunka da kai a wannan duniyar ta binciki kanka abin da Allah ya kawo ka kai a duniya idan ka bincika ka gano abin shin kana aiwatar da shi ko ba ka aiwatar da shi wanda yana cikin muhimman tambayoyi a rayuwar ɗan adam Allah ya halitte mu ya kawo mu duniya kuma akwai abin da yake so mu yi a duniyar wannan abin da yake so mu yi muna yi ko ba ma yi wannan tambayar ko mu amsa ta anan ko kuma mu amsa ta a gaban Allah amma mun san cewa dole akwai ranar da sai an amsa wannan tambayar yau mai an-nasu li ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin halittu gaba ɗaya dole mutum ya bada wannan amsar ya faɗi me ya zo yi duniya kuma abin da ya zo yi din nan da me da me yayi akan shi za a yi maka hisabi kan shi za a samar da wuta da aljanna domin ba da sakamako kyakkyawa ga waɗanda suka yi domin kuma azabtarwa da ladabtarwa ga waɗanda ba su yi ba wannan aikin da Allah ya kawo mu yi Allah ya ba mu labarin shi ya faɗa mana shi a cikin alkur'ani ba a ba haka nan ba kawai a ce mu je mu nemo da kanmu Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ce ban halitta aljanu da mutane ba don komai illa liya'budun sai dan su bauta mu bauta shine sababin halittarka bauta shine sababin kawo ka wannan rayuwar ta duniya bautar Allah ka bauta ma Allah ya ke nufi da bautar Allah shine yin duk abin da Allah yake so ya yarda da shi aiwatar da abin da Allah yake so ya yarda da shi abin da Allah yake so a yi a yi abin da yake so a bari a bari abin da yake so a yi shiru a yi shiru abin da yake so a yi magana a yi magana abin da yake so a zauna a zauna abin da yake so a tashi a tashi wannan shine ibada shine bauta shine ma'anar addinin musulunci ni ƙauya ga Allah subhanahu wa ta'ala. sai yadda aka yi da kai shine ma'anar al-islam al-islam lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bitta'a wal bara'atu min ash-shirk wa alihi. ni ma Allah wuya da tauhidi al-islam shine al-istislam ni ka wuya saranda kenan kai saranda ba ka da cewa ba ka da abin da za ka yi sai abin da aka ce ka yi in aka ce ka zauna ka zauna in aka ce ka tashi ka tashi in aka ce ka fi ka fi kamar yadda ake yi a watan azumi aka ce daga lokaci ka za ka ci komai ka tsaya daga lokaci ka za za ka iya ci ka ci gaba da shi to wannan shine al-istislamu lillah miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yadda aka ce za ka yi to wannan ne ibada shi ne musulunci shi ne addini daga lokacin da ya zama kai ma kana da nata ra'ayin kana da nata abin da za ka iya yi Allah zai ce iya cewa a yi kai kuma ka ga cewa kai kuma ka za ka ke so a yi Allah yana iya cewa a bari kai kuma ka ga cewa ai akwai maslahar da ya sa ya kamata a yi to daga lokacin ta fita daga matsayin ubudiyya ta Allah bauta ta Allah ka cire kanka daga ciki saboda yanzu kai kana da ta cewa baka zama almuslimu ba baka yi al-istislamu lillah ba baka miƙa wuya ga Allah ba saboda me saboda Allah zai iya cewa kaza kai kuma ka yi Allah yana iya cewa a bar kaza kai kuma ka yi to yanzu baka zama cikakken mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba shi ya sa a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yake faɗa mana akwai waɗanda Allahnsu ne son zuciyarsu shi ne son ransu afara'aita man fada ilahahu wa hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ya ce ba ka ga wannan wanda ya ɗauki san ran shi ya zama shi ne Allahn shi ba? Ta yaya mutum zai ɗauki kanshi ya zama Allahn shi? Saboda ne ga Allah yana cewa a yi kaza, ga san ran shi kuma a wuri ɗaya yana raya mai a yi kaza, sai ya zaɓi san ran shi ya adana Allah. Yanzu wanda ya ɗauki san ran shi a matsayin Allah ko bai ɗauki san ran shi a matsayin Allah ba, ya ɗauki san ran shi a matsayin Allah. shi yasa sai Allah ya ce wa azallahu Allah ala ilmi da haka Allah ya batar da shi akan ilimi ya san da Allah shine Allah amma kuma ya ajiye umarnin Allah ya bi san rai shi da san zuciyar shi da haka Allah ya ƙara batar da shi ya ƙara dilmiya shi a cikin fata saboda wancan fatan da ya fara aiwatarwa sai Allah ya saka mai da mummunan sakamako ya ƙara jilmiyar da shi a cikin ɓatar. Da aka bautar Allah ita ce manufar samar da mu a bayan ƙasa. Kuma dole ne mu tsaya mu yi abin da aka samar da mu domin shi. Kada a je lahira a auna abin da ka yi na bauta ya zama ya sha bamban ko kuma ya zama ɗan kaɗan akan abin da ka yi wanda ba na bautar Allah subhanahu wata'ala ba Ke sa saboda adalcin Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama mizani za a sa a auna za a sa mizani a auna duk abin da yi na alkhairi za ka gani duk abin da ka yi na sharri za ka gani za a yi awo a gane me kai a rayuwar ka yi abin da aka kawo ka domin shi ne ko ko ka yi wani abu daban saɓanin wannan faman ya amal misqala dharratin khairan yara wa man ya amal misqala dharratin sharran yara wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce mizani za mu sa na adalci ranar alkiyama ba wanda za a zalunta da komai. Daga wannan abin da aka kawo ka duniya domin shi, gwargwadon abin da kai gwargwadon abin da za a tattara a ɗora a kan mizanin nan na au sannan saɓanin wannan kuma shi ma za a tattara shi a ɗora shi a kan mizani sai a ga wanne zai rinjaya abin da aka halitce ka domin shi ne ya fi yawa sai ka kuɓuta ka tsira a wurin Allah saɓanin abin da aka halitce ka ne ya fi yawa to wannan taɓewa da asara ta riga ta faɗa akan kan mutum kenan. Da kenan akwai buƙatar mu tsaya ne nazari, mu kalli rayuwarmu, mu kalli ayyukanmu, mu kalli kuma abinda Allah ya kawo mu yi a duniya, me muke aiwatarwa a kan shi. Shin ita ibadar ma mun santa ko ba mu santa ba, idan mun santa kuma muna aiwatar da ita ko ba ma aiwatar da ita idan muna aiwatar da ita muna yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi ko ba ma yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi idan muna yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi muna yin ta don Allah ne ko muna yin ta don wani Allah to waɗannan abubuwan dole mutum ya rinka auna kanshi a kansu an kawo ne domin bautar Allah mece ce bautar Allah nan na santa ko ban santa ba idan na santa ina bautar Allah ko ba na yi idan ina yi ina yi kamar yadda Allah ya ce a yi ko ina yi kamar yadda na ga dama ne ko yadda na ga mutane suna yi idan ina yin ta kamar yadda Allah ya ce a yi kuma shin dan Allah da neman yarda Allah nake yi ko ina yi don wani abu ne na duniya ko don riya ko don a gani a ce ni ma ina yi idan ba ka da amsar waɗannan tambayoyin to har yanzu kana da matsala a zamanka da kake yi a duniya zamanka a wurin ƙasa akwai matsala a cikin shi tana buƙatar ka gyara tana buƙatar ka nemi hanyar da za ka gyara wannan matsalar kafin lokacin da azali zai riske ka lokacin da gyara kuma ba zai yiwu ba yawma idin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya ni qaddamtu li hayati ranar da mutum zai tunatu ya wa'azu Allah ya ce to ta yaya kuma wa'azuwa za ta amfane shi a wannan lokacin ai bakin alƙalami ya riga ya bushe yaqulu ya ni qaddamtu li hayati yana cewa kai tona ina ma a ce na gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwata da na rayu a duniya ko kuma li hayati domin rayuwata da zan fuskanta a nan gaba ina ma a ce na yi abin alkhairi domin wannan rayuwar da take gabana to wannan dole musulmi wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yadda da cewa akwai haɗuwa da Allah yana buƙatar ya rinƙa yi shi wannan hisabin ya tuntuɓi rayuwar shi ya gane manufar halittar shi ya gane buge-buge na rayuwa ba shine manufar halittar ka ba komai idan ka samu matsala a kai to za a iya cike wannan gurbin amma idan ka samu matsala a manufar da ta sa Allah ya kawo ka duniya ba abin da za ka yi cike maka wannan gurbin komai da ka sani na duniya yana da makwafi amma ban banda manufarka ta rayuwa shine ibada idan ka rushe ta to ba ka da abin da za ka iya cike wannan gurbin da shi na kuma wanda Allah ya mai ni'ima ya mai baiwa ya azurta shi da riskar irin waɗannan lokutan na alkhairi ya samu kanshi a watan Ramadan a raye kuma yana da lafiya kuma yana da damar da zai fuskanci Allah kai tsaye da ibada domin ya cimma wannan manufar da aka kawo shi domin ya aiwatar da ita a duniya. Da aka muna da lokaci, duk wanda yake numfashi to yana da lokaci. Wanda suke cikin nadama a yanzu da ta su ne wanda suke kwanci a cikin kabarurruka. suna nadamar ina ma a ce Allah ya azurta su su samu rana ɗaya a watan Ramadan. Su samu wuni ɗaya tal a watan Ramadan, su cike wasu giɓuta da suka gani a rayuwarsu. To, amma kai yanzu kana da wannan damar mai tsawo a gabanka. Idan kai sakaci da ita, ita ma ta zama asara, to nadamar ka za ta yi tsawo a cikin kabari. sannan nadamar ka za ta yi tsawo a ranar alkiyama muƙaddima ta uku ta ƙarshe ita ce tunatarwa da faɗakarwa da junanmu dangane da ribatar watan Ramadan a wurin karatun Alƙur'ani. Ribatar watan Ramadan a wurin karatun Alƙur'ani. saboda alaƙar da take tsakanin watan da kuma alƙur'ani akwai sirri mai girma babban sirri ɓoye a cikin zaɓin da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma watan Ramadan ya zama watan da za a fara saukar da alƙur'ani a cikin shi. Me yasa ba a zaɓi Muharram ba? Me yasa ba a zaɓi Zulhijja ba? me yasa ba a zaɓi wani wata daga cikin watanni goma sha biyu ba zaɓin ya faɗa a kan watan ramadan wanda yake nuna maka akwai wani sirri mai ƙarfi tsakanin watan ramadan da kuma alƙur'ani shi yasa Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan ba haka kawai ba wata hikima aka yi wannan zaɓin ba da haka a kulle suke shi yasa ake kiran shi da suna shaharul qur'an shaharul qur'an watan wata ne na alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanshi wanda shi aka yi ma wahayin alqur'anin alaƙa ta musamman yake canzawa tsakanin shi da alƙur'ani idan watan Ramadan ya zo. bayan karanta alƙur'anin da salloli da yake yi da alƙur'anin sannan kuma sai ya ware wajen majalisi na musamman na alƙur'anin mala'ika jibril yake saukowa daga sama wurin Allah ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yudarisuhul qur'an suna mudarasa ta alƙur'anin suna muraja'a da mudarasa ta alkur'ani wannan kuma a watan ramadan yake faruwa duk wata duk kowane ramadan sai mala'ika jibril ya zo sun yi mudarasa alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kowace rana ta watan ramadan din har shekara ta ƙarshe Ramadan na ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da mala'ika Jibrili ya zo suka yi mudarasa alƙur'ani har so biyu suna mudarasa alƙur'ani gaba ɗaya a wannan watan. Saboda ban kwana da manzon Allah ya yi a wannan watan da watan Ramadan ya zama shi ne watan shi na ƙarshe. rayuwar manzon Allah kuma takan canza a duk lokacin da aka yi mudarasar alqur'anin kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa kowane dare mala'ika Jibril yana zuwa a watan Ramadan yana mudarasar Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi Ɗan Abbas ce idan mala'ika Jibril ya zo aka yi wannan mudarasar sai ya tafi manzan Allah idan ya fito duk da cewa manzon Allah shine ajwadun nas ya fi kowa kyauta a duniya ba taɓa samun mutumin da ya kai manzon Allah kyauta ba a duniya to amma ce duk da haka in manzon Allah ya fito daga wannan mudarasa ta Alƙur'ani, ajwada da bil min ar mursala manzon Allah ya fi iska kyauta da alkhairi idan aka yi wannan mudarasa ta alƙur'ani alkhairin manzan Allah da kyautar manzan Allah tana nunnunkuwa babu iyaka saboda tasirin alƙur'anin da kuma tasirin mudarasa alƙur'anin da aka yi a watan Ramadan wanda ya sa malamai magabata suke keɓanta watan Ramadan da abin da ya shafi alƙur'ani waɗansu karatun alƙur'anin waɗansu karantar da alƙur'anin waɗansu kuma tafsirin ma'anonin abin da alƙur'anin ya kunsa saboda irin alaƙar da alƙur'anin yake da shi da wannan watan mai daraja da wannan watan mai alfarma to karatun alƙur'ani a wurin musulmi ba sai an faɗa mai menene muhimmancin karatun alƙur'ani ba Allah bai taɓa saukar da wani littafi a bayan ƙasa kamar Alƙur'ani ba. Ba a taɓa saukar da wani littafi kamar Alƙur'ani ba. Daga Alƙur'ani shi ne mafificin littattafan da Allah ya saukar a bayan ƙasa. Ya wuce Attaura, ya wuce Injila, ya wuce Zabura, ya wuce Suhufi Ibrahim, ya wuce Suhufi Musa gaba ɗaya. bal ma Allah ya faɗa mana dukkan abin da littattafan suka kunsa gaba ɗaya alƙur'ani yana ɗauke da shi wa muhaiminan alai ya riga ya mamaye duk abin da yake cikin littattafan da Allah ya saukar gaba ɗaya babu wani abu da Allah ya sauka a littattafan da suka gabata wanda babu abin da ya fi shi alkhairi a cikin wannan littafin na alƙur'ani kuma alƙur'anin nan maganar Allah ce magana kuma sifa ce ta Allah maganar Allah ce Allah ya karrama mu da ita muke karantawa muke sauraro muke jin ma'anarta dare da rana wata ni'ima ce sama da wannan ni'ima Allah ya azurta ku ya karrama ku da maganar shi wadda ita ce babbar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana karanta muku ita kuna ji dare da rana kowa na iya karantawa da wanda yake da yaran da wanda zai jin yaran kowa yana iya karanta alkur'ani kuma duk wanda aka yi mai bayanin ma'anar alkur'ani yana fahimta ya gane wannan ma mu'jiza ce daga cikin mu'jizoji na alkur'ani shi yasa Allah yake wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir mun sauƙaƙe alqur'anin gashi nan cikin sauƙi duk wani ci gaba da ya bayyana a duniya sai ka samu qur'ani ya samu rabo na amfanuwa da wannan ci gaba duk wani technology da ya zo nan da nan za ka ga tsawon gaba-gaba waɗanda suka shiga cikin amfanuwa da wannan technology ƙur'ani ya samu shiga. ta ɓangaren karantar da alƙur'anin ta ɓangaren fahimtar alƙur'anin ta ɓangaren koyan alƙur'anin da koyar da shi ko ina aka zo da wani sabon abu sai ka ga alƙur'ani ya samu rabo mai girma a cikin wannan abu saboda tabbatar da cewa alƙur'ani mu'jiza ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da aka karanta shi ibada ce ka zauna kana karatun alƙur'ani kana tabbatar da manufa ce daga cikin manufofin da aka halicce ka saboda su an halicce ka don ibada ne to karanta Alƙur'ani ibada ce balma yana cikin mafifita ibada domin a cikin ibadu ba kamar zikiri shi kuma Alƙur'ani alkur'ani shine mafificin zikiri wa hadha dhikrun mubarakun wa afa antum lahu munkirun Allah ce wannan alƙur'anin zikiri ne mai albarka muka saukar da shi. Daga ka zauna tara karatun alƙur'ani zikirin Allah kake yi. Zikirin Allah ibada ce, ibada kuma dama saboda ita Allah ya halitte ka. Idan ka tsarar da rayuwarka gaba ɗaya akan karatun ƙur'ani, to ka tsarar da rayuwarka a kan abin da dama saboda shi Allah ya halitte ka. ba ka da asara a ciki ko da ba za a baka komai ba ballantana kuma tarin ladan da Allah ya tattala ga wanda yake karanta alkur'ani manzo Allah ya faɗa mana duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani a hadisin Abdullahi dan Mas'ud to yana da lada goma kowane harafi ɗaya ladan kyakkyawan aiki guda goma za a ba mutum me ake nufi da ladan kyakkyawan aiki guda goma kyawawan ayyuka suna da yawa kyawawan ayyuka suna da yawa akwai kyakkyawan aikin da ladan shi ya wuce miliyan ɗaya akwai kyakkyawan aikin da ladan shi ya wuce lada dubu to ba lada ake magana ba duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani manzon Allah ya ce za a ba shi sakamakon kyakkyawan aiki guda ɗaya kuma kyakkyawan aikin aninta mai shi so goma sakamakon kyakkyawan aiki guda guda goma kenan a kowane harafi ɗaya na alkur'ani babu wani littafi a duniya da za a karanta ta sami irin wannan sakamakon ka karanta suratul fatiha kawai kaga harafi nawa ne a cikinta kaga kyakkyawan aiki guda goma a kowane harafi lada nawa za ka samu a wannan a wannan karatun fatihar da kai ballantana wanda zai karanta izu ɗaya ballantana wanda zai sauke alƙur'anin gaba ɗaya ballantana wanda ba so ɗaya ba ba so biyu ba zai sauke alƙur'anin lada nawa zai samu Allah kaɗai ya san abin da zai samu na sakamako to wannan a wajen watan Ramadan kenan ballantana kuma a watan Ramadan wanda shine watan Alƙur'ani wanda ake ninninka sakamakon aiki a cikin shi sama da lokacin da ba shi ba na ga ƙofar lada ce a buɗe a gaban musulmi matuƙar dai zai iya karanta Alƙur'ani Ƙofa ce ta rada mara iyaka sannan tattaruwa domin sauraron alƙur'anin da kuma fahimtar ma'anar alƙur'anin shi kanshi wani sakamako ne mai girma ka zauna a karanta alƙur'anin ka ji sannan kuma a fassara alƙur'anin ka saurari abin da aka fassara na alƙur'ani yana da nashi sakamakon na musamman saɓanin sakamakon karanta alƙur'anin da kuma sauraron alƙur'ani hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma as-sahih na imamu muslim daga abu huraira Allah ya jade shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum humul malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu ba za a taɓa samun waɗansu mutane su tattaru a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba, su haɗa a cikin masallaci yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu Hufi ma bainahum sannan suna mudarasa Alƙur'ani a tsakanin suna ƙoƙarin fahimtar shi suna ƙoƙarin sanin ma'anar shi ba za a taɓa samun mutane su sifanci da wannan sifar ba illa nazalat alaihi mustakina sai Allah ya saukar musu da natsuwa a cikinsu. Allah yana da wata natsuwa da yake saukar wa muminai هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Allah ya ce to zai saukar da natsuwar shi a cikin zukatan waɗannan mutanen shine sakamako na farko sakamako na biyu wa ghashiyatuhumur rahma Allah zai saukar da rahama shi ta lulluɓe waɗannan mutanen gaba ɗaya sakamako na uku wa haqatuhumul mala'ika Allah zai saukar da mala'iku su kewaye waɗannan mutanen. Majalisi ne wanda yake kewaye da mala'iku a cike, mala'ikun Allah suna zuwa su zauna a wannan majalisin. Sannan wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah zai rinka ambatan sunayensu a cikin mala'iku da suke kewaye da al'arkin Allah. Haka Allah zai rinka ambatan sunayen waɗannan mutanen. Gawa ne, ga wane ɗan wane da wane ɗan wane da wane ɗan wane Allah yana ambaton sunayen mutane a gaban mala'iku yana alfahari da su ga su sun taru a ɗakin Allah ga shi ba abin da ya zaunar da su sai sauraron littafin Allah da mudarasan littafin Allah Allah yana alfahari da su a saman al'arshi a cikin mala'iku to ko ba wani alkhairi da mutum zai samu sai wannan to ya ishe shi ya zama ya aje lokaci na musamman domin fa'idantuwa da wannan alkhairin da zai samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Har ina yau, faɗaitarwa dai akan karatun Al'ur'ani, al'imamu tsawarani a cikin al'ujamul kabir ya rawaito azar daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi. Yana cewa, "Iza a rattumul ilma, فاذكروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين عبد الله بن مسعود yake cewa idan kuna neman ilimi to ku bibiyi alqur'ani ku yi alqur'ani bin diddigi yace domin a cikin alkur'ani akwai ilmal awwalina wal akhirin akwai ilimin al'ummomin da suka gabata gaba daya da kuma ilimin al'ummomin da suke za su zo a nan gaba al'ummomin farko da na ƙarshe gaba ɗaya duk wani ilimi da suke da shi to alƙur'ani ya tattara wannan ilimin da yace idan kuna neman ilimi to ku bibiyi alƙur'ani za ku sami ilimi ilimin da ba kwa tunani ilimin da ba kwa zato da aka babu wani abu kamar yadda Allah yake cewa ma farratsuna fil kitabi min shai. sannan wa tibyanan li kulli shay alqur'ani bayani ne na komai na rayuwar duniya da rayuwar lahira gaba daya babu wani bangare na rayuwa da alqur'ani bai shiga ba shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'anin yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take mafi zama daidai duk wani abu da kaga an yi na tsari a duniya kowane iri ne to qur'ani yana da allati hiya aqwam mafi daidai na tsari to akwai shi a cikin alqur'ani الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى lokacin da ya zo tafsirin wannan ayar a cikin abuwa'ul bayan fi izahil qur'ani ya ɗauki inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam ya rinka bayani a kanta dangane da abubuwan da suka shafi rayuwa na duniya Ya yi bayani akan hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin siyasa ta duniya hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin abin da ya shafi tattalin arziki na duniya hidayatul ƙur'an lillati hiya aqwam a babin abin da ya shafi zamantakewa na duniya haka ya rinka ɗaukarsa ɗaya bayan ɗaya yana kawo menene allati hiya wanda alqur'ani ya tabbatar wannan zai tabbatar maka da wannan maganar ta Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa in kana neman ilimi kowane iri ne to ka bibiya alqur'ani domin a cikin shi akwai ilimin farko da na ƙarshe gaba ɗaya ba abin da bai tattara ba da haka wanda yake neman ilimi haƙiƙanin ilimi to ya mai da hankali a kan ilimin sanin alƙur'ani da ilimin sanin ma'anonin alƙur'ani to anan ne ilimi na haƙiƙa yake duk wani ilimi wanda ba shi ba to wannan zai zama zato ne da gwaji da cewa watakila ko kuma zai iya yiwuwa amma ilimi wanda yake yankacce na haƙiƙa tabbatacce shine ilimi wanda alƙur'ani ya zo da shi har ila yau Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna hadhihi al-quluba awqiya fashghaluha bil wa la tushghiluha li ko wa la tushghiluha bi kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafin Az-Zuhud haka kuma al-Imam Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya haka kuma al-Imam Ibnu Abi Shayba a cikin Al-Musannaf Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wannan zukatan da kuka gani, Allah ya halitta zuciya ya sa a jikin mutum. Ita wannan zuciyar fa mazubi ne, kamar wani kwano ne aka baka. Daka wannan kwanon, wannan mazubin, ku shagaltar da shi da Alƙur'ani. Ai, ta ɗura Alƙur'ani a cikin shi, a cika ta da Alƙur'ani. Kada a shagaltar da zuciyar nan da wani abu wanda ba Alƙur'ani ba. kada ku kuskura zuciyarka ta shagalci da wani abu wanda ba alkur'ani ba wannan ita ce nasiha da wasiya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As kamar yadda ya zo a cikin fada'ilul Qur'an na al-Imam ah, na al-Imam ah, fada'ilul Qur'an na al-Qasim ibn Sallam Abu Ubayd Abdullahi ibn Amr yake cewa alaikum bil Qur'an fata'allamuhu wa 'allimuhu wa 'allimuhu abna'akum fa innakum anhu tus'alun wa bihi tujzaun wa kafa bihi wa'izan liman aqal yace ina horon da ku riƙe alqur'ani ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku al'ummar alqur'ani Abdullahi ibn Amr yake cewa ina horonku da ku riƙe alƙur'ani. Ku nemi sanin alƙur'anin, ku koye shi. Idan kun koya kuma, wa allimuhu abna'akum ku koyar da ‘ya'yanku alƙur'ani. Idan kun koya, to ‘ya'yanku ma ku koyar da su alƙur'ani. Sai yake cewa fa innakum anhu tus'alun. domin za a yi muku tambaya a kai shi za a tambaye ku a kan Alƙur'ani ranar al’iyama, shin kun koyi alkur'anin shin kun koyar da 'ya'yanku alkur'anin fa innakum anhu alu, za a yi muku tambaya a kai rana al’iyama, sai yake cewa wa bihi zauna kuma da shi za a saka muku rana al’iyama. da shi za a ba ku sakamako a ranar alkiyama yana daga cikin sakamakon da za a bayar da shi ranar alkiyama shine darajar da za a ɗaga mutum a ciki a cikin aljanna idan ya shiga aljanna kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yuqalu li qari'il qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce ma makarancin alqur'ani ranar alkiyama karanta ci gaba da karatu kana karantawa matakalarka ta aljanna tana ƙara ɗagawa ka ci gaba da rera karatun ƙur'ani kamar yadda kake rerawa a duniya domin matsayinka da za ka tsaya a aljanna shine ƙarshen ayar da ka tsaya a kanta a karatu nan ne darajar ka za ta tsaya a cikin aljanna matakin ka zai tsaya a matakin ayar da ka tsaya to shi ne abdullahi ɗan amru yake cewa wa bihi tujzau da Alƙur'anin za a yi muku sakamako ranar alkiyama sannan ya ce wa kafa bihi 'Wa izan liman aqal Ƙur'ani ya ishi mutum ya zama mai wa'azi amma fa ga mai hankali duk mai hankali ƙur'ani ya ishe shi wa'azi shine wa kafatihi wa'izan amma liman aqal ga wanda ya hankaltu wanda yake da tunani yake da hankali ya ga littafin Allah a hannun shi ya karanta littafin Allah ya ji yadda Allah yake bayani filla filla wa nufassilu al-ayat kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun an yi bayani filla filla a ciki wani wa'azi kuma kake bukata bayan alqur'ani wata tunatarwa kake bukata bayan tunatarwar da Allah da kanshi yayi masa a cikin alqur'ani wata daraja kuma kake bukata bayan darajar sako da aka zo maka daga shi daga wurin Allah gashi nan kai tsaye Allah yake magana da kai a cikin alqur'anin kai da kanka za ka karanta ka ji saƙon Allah kai tsaye wannan wata irin daraja ce wata irin falala ce Naka babu wani wa'azi sama da wa'azin da Alƙur'ani yake ɗauke da shi, babu tunatarwa sama da tunatarwar da Alƙur'ani yake ɗauke da ita. Al'imamul Ƙurƙuri abu abdullah a cikin tafsirin shi ya naƙalto daga abdullahi ɗan mas'ud inda abdullahi ɗan mas'ud yake bayani akan halin al'ummar farko dangane da alƙur'ani da kuma halin al'ummar ƙarshe dangane da alaƙarsu da alƙur'ani abdullahi ɗan mas'ud yake cewa inna sa'abun alaina hibba alfazal qur'ani ya ce muna shan wahala kafin mu haddace lafuzzan alƙur'ani muna wahala sosai kafin mu haddace lafuzzan alƙur'ani mun je Umar ibn al-Khattab ya haddace suratul Baqara a shekara nawa a shekara goma sha biyu Abdullahi dan Umar kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta ya haddace suratul baqara a cikin shekara takwas daga abdullahi dan amsud yake cewa muna shan wahala wurin haddace lafuzzan Alƙur'ani. amma kuma yace wa sahula alaina al'amala bihi amma kuma aiki da Alƙur'anin yana mana sauƙi. kwata-kwata ba ma shan wahala a wurin aiki da alƙur'anin muna shan wahala ne a wurin haddace lafazin alƙur'ani sai yake cewa wa inna man ba'adana yashulu alaihim hibbal qur'an amma waɗanda za su zo bayanmu, su kuma haddace alƙur'anin zai musu sauƙi cikin lokaci kaɗan أنا أقوانا نوى زي حدث سورة البقرة نعم قوانا تهو قوانا تي زي حدث سورة البقرة قبعتها يعني زي أنا دار سوئي سوئي انت ما سهجد في القرآن أستيشي كراتي قبعتها أستيشي كراتي قبعتها wata goma sha biyu balma wasu sun haddace a shekarar da ta wuce sun haddace a wata goma daidai sun haddace gaba ɗaya da aka yi ce waɗanda suke baya su kuma hajjar alƙur'anin za ta yi musu sauƙi amma kuma ya tsobo alaihimul amala bihi aiki da ƙur'anin ne zai musu wuya ta haddace da sauƙi amma kuma ya zama ba sa aiki da alkur'ani ka ga mutum yana rayuwa sai an faɗa maka an ce na ya haddace alƙur'ani sai an ce ma ai mahaddaci ne sannan za ka gane ka san ya haddace amma aikin shi da maganar shi da mu'amalar shi gaba ɗaya ba ta nuna ya haddace ƙur'ani saboda lalacewa da aka ba haddace ƙur'ani shine muhimmi ba ta'amuli da ɗabi'un alƙur'ani shine muhimmi aiki da saƙon da al’ur'ani yake ɗauke da shi shine muhimmi ka haddace suratul baƙara kawai ka yi aiki da ita ka ka saƙon da yake cikinta ya suka haddace Qur'ani gaba ɗaya ba ka aiki da saƙon da yake ci wanda wannan zai zama maka sababi na azaba ranar alkiyama maimakon Qur'ani ya zama maka sababi na samun daraja ƙololuwa a cikin aljanna sai zama maka sababi kuma na faɗawa cikin azabar Allah da aka ba mujarradin karatun alƙur'anin ba ba mujarradin haddace alƙur'anin ba mu mai da alƙur'anin ya zama a cikin sababin samar da mu a duniya shine ibada mu bauta ma Allah da alƙur'ani mu bauta ma Allah da karanta alƙur'anin haruffan shi sannan mu bauta ma Allah da aiki da ma'anonin abin da ƙur'anin yake ɗauke da shi to wannan shine abin da zai kubutar da mu duniya da lahira al'umma tana fadawa cikin kuncin rayuwa da matsatsi da bala'i gwargwadon nisanta da alƙur'ani tana samun sauƙin rayuwa da sauƙin al'amura na yau da kullum gwargwaron kusancinta da alƙur'ani. Walau an na anar ƙura amanu wata ƙau, da fatahna walau an na amanu walau an na anar ƙura amanu, da fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Da sai mutane za su yi imani, su bi Allah, su yi taƙawa, su yi abin da Allah yake so ya yarda da shi Allah ya ce da mun buɗe musu albarka sama da ƙasa da sun ga albarka ta sama da sun ga albarka ta ƙasa zama watsi da saƙon Allah da rashin aiki da littafin Allah to wannan yana haifar da nau'o'i na ƙuƙubobi na Allah ɗauke albarka a rayuwar mutane ɗauke albarka a ranakunsu da lokutansu ɗauke albarka a dukiyarsu ɗauke albarka a abincinsu a ɗauke albarka a shugabancinsu da jagorancinsu a ɗauke albarka a ‘ya'yansu da suke haifa. Da aka kusanto da Alƙur'ani a rayuwarmu shine kusanto da albarkar Allah a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta, yin da mafi kyanta, Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu, ya sa albarkar da muke karantawa ta alƙur'ani ta bi mu a rayuwarmu gaba ɗaya ya ba mu ikon aiki da shi Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan majalisi ya zama majalisi na alkhairi ya datar da mu da yin daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai a cikin shi ya kare mu daga faɗawa cikin kuskure ko tuntuɓan harshe da kuma ganganci a cikin wannan majalisi mu gaba ɗaya ya tara mu a cikin ladan da yake tara waɗanda suka taru a ɗakin Allah domin karanta alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya sanya aljanna ta zama makomarsu gaba ɗaya da malamanmu da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sannan mu kuma da muke raye Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da Allah ya halicce mu domin shi. Allah maɗaukacin sarki ya sa mutuwa ta same mu akan imani da musulunci, ya sa mu rayu akan imani da musulunci, kuma mu mutu akan imani da musulunci. Wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين